الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode Allah subhanahu ta'ala da ya kama wannan rana ta alhamis ina jin a alhamis da za mu rufe wannan littafi na aka'idu shi'ati al'imamiya al'ismai a shari'a yau takwas ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1438 hijiriya wanda ta yi daidai da takwas ga watan sha biyu shekara ta 2016 miladiya ga abinda malam ya rufe da shi kwata-kwata ya ce wa akhtimu kitabi hada ya ce zai rufe wannan littafin nashi mai albarka da ya wallafa da hadisin huzaifata ibn yamani da hadisin huzaifata ɗan yamani radiyallahu anhu Allah ubangiji yadda da shi kala yace shi wannan sahabi Huzaifa sahabi ne mai daraja mai albarka ga abin da ce, kanan nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anil khairi mutane sun kasance a zamanin manzo Allah duk lokacin da aka haɗu to kowa yana tambayan manzo Allah alheri me zan yi ya rasulullah in samu lada me zan yi in samu aljanna me zan yi in samu alkhairin kaza ka duk lokacin da aka haɗu su dai manzo Allah ya bayyana musu kofofin alkhairi ayyuka na alkhairi da za su rika aikatawa su shiga menene su shiga aljanna yace ni kuma duk ran da na zauna da manzo Allah wa kuntu as'aluhu an sharri ni kuma ya rasu eh, shi kuma yace ni kuma nakan tambayi manzo Allah sharri jama'a su tambayi manzon Allah alkhairi ni kuma ina tambayan shi sharri domin mai makafata an yudirika ne domin tsoron kada in fada ciki ina fata an gane domin in ka san kaza kaza da kaza sharri ne ka san opposite din shi alkhairi ne amma idan ka san kaza kaza kaza alkhairi ne da yar ka san opposite din shi to yace su kullun sukan tambayi manzon Allah alheri domin su aikata ni kuma na kan tambayi manzo Allah me sharri domin tsoron kada in un fada tarkon sa fa qultu sai nace ya rasulullahi ya manzon Allah inna kunna fi jahiliyatin mu din nan kafin Allah ya shirye mu zuwa ga addinin musulunci mun kasance a jahiliya a jahiliya kafin zuwa musulunci mun kasance wa sharri cikin sharri da faja'ana Allahu bi hadha alkhairi sai Allah ya zo mana da wannan alkhairin na musulunci ya zo mana da wannan alkhairin na manzancin ka fa hal ba'da hadha alkhairi sharrun ya rasulullah bayan wannan alkhairin da ka zo mana da shi akwai wani sharri da zai biyo bayan shi qala sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu yace masa na'am eh akwai wani sharri da zai biyo baya sai na tambaye shi wa hal ba'da zalika sharri min min shin wannan sharrin idan ya zo can bayansa kuma akwai alheri da zai biyo qala sallallahu alaihi wa sallama na'am zo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace eh Wafihi fihi dahanun sai ce amma akwai dahani me dahanu qultu sai nace wa ma dahanuhu me dahanu ya rasulullah qala sallallahu alaihi wa sallam abinda nike nufi da dahanu wato qaumun ne waɗansu mutane ne za su kullo nan gaba yastannuna bi ghairi sunnati za ka ga suna bin tafarkin da ba nawa ba wa yahtaduna bi hadi suna shiryuwa ba ta shirya ta ba ta arifu minhum wa tunkir za ka ga abubuwa tare da su masu yawa na kyama da abubuwan da za ka kyamata fakultu sai na ce hal ba'da zalika alkhairi min shar ya rasulullah shin bayan wannan alkhairin akwai wani sharri qala na'am yace eh kuma yace qaulun min jildatina za a samu waɗansu mutane za su kullo yan fatan mu ne fatan mu ne min jildatina ina fata an gane bi ma'ana larabawa masu kalan jikinmu wa yatakallamuna bi alsinatina kuma suna magana da harcinmu daya launin fatan mu daya qultu ya rasulullah ya manzon Allah fama tara in ne zalik me kake gani me mafita idan wannan zamanin ya riske ni wato za ka ga mutane sun fito kalan jikinmu ɗaya harcinmu ɗaya amma da su ake warware addinin nan sala-sala sala-sala ya ce to ya rasulallah ya manzon Allah in wannan zamani ya riske ni menene mafita menene shawara faƙala sallallahu alaihi wasallam sai annabi sassale ce talzam kalizimci jama'atal musulmi kalizimci taron musulmai wa imamahum da shugabansu da yake jagorantarsu. faƙultu in lam jama'atun wala imamun ya rasulallah idan babu jama'ar ka a haɗe kuma ba su da shugaba da jagora ƙala fa'atazil tilkal fira kullaha ka nesanci dukkan waɗannan ƙungiyoyin ƙungiyoyin nan wanda ba na ahalus sunna ba ka nisance su walau an ta'adda ala asli shajaratin ko da za ka je ka zauna ƙarƙashin wata bishiya ka zauna ka rayu a wannan wajen hatta yudrika kalmautu hal mutuwa ta zo ta riske ka wa an ala zalik tana cikin wannan yanayi ka ka zauna amma idan akwai jama'a a su bin sunna manzo Allah ka lizince su idan babu su ka ware kanka ka je ko da karkashin bishiya ka yi rayuwanka amma ka nisanci duk waɗannan ƙungiyoyin nan wanda ba na sunna ba wannan hadisi mai albarka na rawakul imamul bukhari imamul bukhari ne ya ruwaito shi hadisi na dubu uku da da hudu goma sha ɗaya babu alamatin nubuwati fil islam a ƙarƙashin babin alamomin musulunci annabci a musulunci wa muslim imamu muslim ma ya ruwaito wannan hadisin a hadisi na 1847 babu wujubi mulazamati jama'atil muslimin wato babin da yake wajabta lizimtan jama'a na musulmai shine ake ci ahlus sunnati wal jama'ati inda zuhuril fitan yayin bayyanan fitinu fitinan zagin sahabai fitina ne fitinan zagin matan manzon Allah bala'i ne fitina gashi nan daban-daban fitina gashi nan a nuna mutu a ce Allah ne a nuna wannan ce to irin wannan fitina idan ta zo in ka ji ana cewa fitina shine fitina da darabuwa da imani shine Allah yake cewa manzonsa wa qatilul mushrikina hatta la kuna fitinatan wa ya kuna dinu kulluhu fitina a nan bi ma'ana shirka da sake Allah da kama waɗansu. to idan wannan abun ya fito kowa yana kama nashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ko ahlus sunna ma bi bin sunna ku dunkule ku zamanto abu daya zamanto ahlus sunnati amma wal jama'ati ku zamanto jama'a guda dunkulalliya ji manzon Allah sallallahu alaihi Sallam. wa tahrimul khuruj da a karkashin babin da yake haramta fita fito na fito ala ta'ati ga yawa shugaba da'a wa mufaraqatul jama'a da barin jama'a na musulmi na kwarai nan za a samu wannan hadisin da izinin Allah qala abul aliya wani malami hamshake abul aliya ta yace ta'allamul islam ku koyi musuluncin nan sosai ku nemi iliminsa ku nemi sanin musulunci fa idza ta'allamtumuhu idan har kuka koyi musuluncin nan kuka san shi daga asalin genuine source na musulunci shine alkur'ani da sunnan manzo Allah sallama to falatar gabu anhu ba za ku taba kyaman musuluncin nan ba amma wanda ba su karanta musuluncin nan ba ne su ne za ka ga sun an raba su da musulunci suke kyaman musuluncin suke barinsa wa alaikum bisiratil mustaqim na hore ku da rike tafarki madaidaici fa al islam as-siratal mustaqim kullun da muke rokon Allah ihdina as-siratal ihdina as-siratal wannan addu'ar da muke kullum idan muna karanta Fatiha to shine al-islam as-siratal mustaqim ina shine musulunci na kwarai wala tanharifu an sirati yaminan wala shi shimalan kada ku kuskura in kuna kan sirati din nan madaidaici din nan kada ku yarda ku karkata dama ko hagu mutum yana barin tafarki madaidaici din yana karkata zuwa dama ko yana karkata yana deviating zuwa eh, eh, hannun hagu to imma ya zamanto almaghdubi alaihim ne ya karkata zuwa gare su ko kuma a abbalin domin kullum muna ce ya Allah ihdina siratal mustaqim ghairil maghdubi alaihim wala dhalin ka shiryar da mu tafarki madaidaici banda tafarkin wanda kai fushi da su sune suwa yahudawa banda tafarkin abdalina suwa abdalina sune kiristoci. to duk wanda ya bar hanya madaidaiciya din na siratal mustaqim ya kauce dama ko hagu to dole ya fada ɗayan waɗannan ƙungiyoyi guda biyu ko ƙungiyoyin yahudawa ko nasara domin su ne manya-manyan domin yahuda ne suka fafe duk irin waɗannan shi'an da su menene duka za ka samu su suka fafe kullum ahalul kitabi ahalul kitabi idan Allah ya tashi kira to za ka ji ahalul kitabi ahalul kitabi za ka ji yake kira la tattabi'u ahwa a qaumin qad dallu min qablu wa adallu kathira wa dallu an sabil yawanci su din ne ake rayuwa da su su ne masu ɓadda al'umma su ne masu kawo duk wani abu na duniya na shagaltarwa a'a sunuka a'a film 24 hours cartoon 24 hours a'a yau kwallo a'a e za a yi menene za a yi maci za a yi menene duk wani abin da kaga yake shagaltar da duniya ga barin bauta Allah yau imma yahudu ko nasara ne suke kirkiro shi su ne kawai don su ne ake rayuwa da su sai representatives nasu da suke shigo rigar musulunci agent nasu su nuna su musulmai ne haka za ka samu Allah wajen rufa mana asiri wa alaikum bi sunnati nabiyikum abul aliyat ya ce na hore ku da riko da sunnan manzonku sallallahu alaihi wa sallam wa iyakum na gargade ku na hane ku na ja muku kunne game da hazihil ahwa bin waɗannan irin ƙungiyoyi na son zuciya In intaha maganar shi ta ƙare sai mawallafi wannan littafin ya ce ta'ammal kalama abi aliya ya kai mai sauraro ko mai karatu ka lura da maganan wannan malamin abul aliyati da kyau ma ajallahu me ya fi shi daraja wa'araf wa zamana zamanahu alladhi yuhadhdhiru fihi kuma ka tuna a zamaninsa tun zamaninsa shekaru da suka wuce can yake yi wa mutane zamaninsa gargaɗi da nesantan masu son zuciya minal ahwa'i allati manitta ba'aha duk wanda ya bi irin waɗannan ƙungiyoyin da aka gina su akan son zuciya to duk wanda ya biye musu faqad raghiba anil islam babu shakka zai kyamaci musuluncin nan zai kyamaci musuluncin nan ina fata an gane ko babu shakka zai kyamaci musulunci duk wanda ya kyamaci musulunci kuma ina za shi wuta za shi domin wa man adallu mimman mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah babu wanda ya fi bata irin wanda ya zaɓi son zuciyan shi ya bar shiriya ta Allah aljanna ma ba ta samuwa sai ka bar mai son zuciya wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa to nan ne fa innal jannata hiya ma'awa nan ne aljanna za ta samu kuma nan ne ake gane real musulmi shine ka ta san abu gadan kana san shi kaman ka mutu sai ka shiga kaje za ka fara shi a ce Allah da manzansa sun haramta shi gashi kuma kai ba abin da kake tunani a rayuwanka kake struggling ka samu kana zuwa ga abin da aka ce Allah da manzansa sun hana dan ne za a gane wa zai zaɓi abinda Allah ɗin yake so da kuma son zuciyarsa ko kuma abu ne kake kyaman shi ba abin da kake tsana ka kyama a duniyan nan irin shi sai aka ce shi ne Allah da manzansa suke so to dan me za a gane asalin son zuciya da kuma bin abin da Allah ya faɗa amma dama abu ba son shi kwata-kwata don an ce haram wannan baya damun mutum abu ne kake tsananin son shi sai aka ce halal ne dama wannan baya damun mutum amma inda ake gane level na imanin mutum shine interest din shi ya yi contradiction da na Allah abinda kake so ya karo da abinda Allah bai so kaso abu kaso abu a ce Allah ya hana shi to nan ne fa za a gane ko ka tsani abu ka tsane shi ka kishi a ce Allah yana son shi shi Allah ya fi so to nan ake gane musulmi nan ake gane mummuni to Allah ubangiji ya sa mu dace yace wa tafsir al-islam bi sunnah yana horon kowane musulmi ya rika fassara musuluncin shi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kullum abinda duk zaka a musulmin ka tambaya manzon Allah ya yi shi wa khawfahu ala a'lami tabi'ina mu duba inda malamin nan kuma yake tsoron wa tabi'ai a zamanin shi har yana musu gargadi su kiyayi son zuciya su nesanci kungiyoyi na son zuciya wa ulama'ihim da malamansu minal khuruji yana musu gargadi da ji musu tsoro daga fita ani sunnati daga barin sunnan manzo Allah wal kitabi da shari'ar littafin Allah shine alqur'ani ya tabayyanu laka ma'ana qaulihi ta'ala to anan ma'anan wannan ayar da Allah ya ce za ta bayyana a gare ka in qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin eh? lokacin da Allah maɗaukacin sarki ya ce wa annabi Ibrahim aslim ka miƙa wuya ya ce aslamtu li rabbil alamin mu duba akwai abin da ya fi son ɗasoyuwa a wajen uba da ya fi komai sama musamman ma misali a ce Allah Ubangiji ya baka mata kun wajen shekara ashirin ba ta haihu ba sai ranar kawai Allah maɗaukakin sarki ya ba ta haihuwa kuma ɗan ba ya zo a namiji ka kula da shi ka so shi ka tarairaye shi ka masa tarbiya ka biya masa kai sponsorin din shi yi karatu ya yi komai kuma ga shi nan ya fito tsaf sai da ya gama ya taso ya balaga ya kawo karfi sai a ce ka yanka shi da hannunka kuma ka yanka shi da hannunka haka Allah ya yi wa annabi Ibrahim ya ce yanka Ismail bayan su yi shekara da shekaru da matansa ba su haihu ba to nan ne ake gane yadda kake son ɗanka ka masa komai don ya zamanto mutum ba ya zamanto matashi gashi nan Shi ne yanzu zai zamo maka komai kuma baka taba haihuwa ba sai da ya kai komai din lokacin da za a more shi yaro ya yi university ya fito da first class offer a irin kai abinda kake so ya karanta din jama'a suke so ya gama komai mamana ka yi spending kudi ka yi abin nan sai a ce kuma ya gama ya dawo daga london ko america da aka ce to ka shimfiɗa shi kuma ka yanka shi da hannunka ba a yadda ma ka nemi wani ya yanka shi ba kai ake so da hannunka za ka ɗauki wuka ka yanka shi annabi ibrahim da aka ba shi wannan umarni total submission aka samu ya ce kawai ƙala lahu rabbu aslim ƙala aslamtu li rabbil alami kaga ai abin da rai ne baya su a yanka ɗanka rai baya su amma ka ga sai ya zaɓi umarnin allah ɗin kuma a mafarki ya gani wa ru'uyal i haqqu sidqun mafarkin annaba gaskiya ne bai ma tashi ya ce a'udhu billahi minash shaitani rajim a'udhu billahi minash shaitani ina waɗansu muna na a'udhu billahi a'udhu billahi ayi wani addu'a a shafa ce ƙarya ne shaitan ne a'a ya san Allah ne kuma mu duba yaron ta inda zaka gane yaron ma shiryayye ne mai tarbiya ne mai albarka ya shawarce shi yace ya bunai inni ara fil manami anni azbahuka Allah fa yana nuna mu a mafarki cewa in yanka ka kawo. tanzur ma za rami ya ka gani yace ya abati if almatu umar ya baba je ka zartar da abin da Allah ya umurce ka sata jidu ne insha Allah mina sabiri za ka same ni insha Allah cikin masu haƙuri mu ne ba to to to dadi dadi daga mafarki kawai sai ka ce a yanka babu ya abati madadi kawai da yake abin nan eh, sai ya ga gayun shi kaji popsi da Allah kaji popsi ira ya ne wai popsi ne wai kawai wai yan mafarki wa oh, unje yanka <laughs> kaga za ka ji da maka to nan ake gane abinda ba ka so Allah ce shi ke so to nan ake gane imaninka da son zuciyanka ina fata an gane ko wa wasa biha ibrahimu bani annabi ibrahim ya yi wa ‘ya'yansa wasiya da zai mutu na cewa lalle su rike allah su rike musulunci su rabu da shirka annabi ya ya ce ya bunayya ya baniya inna allah astafa lakum dina lalle allah fa ya zaɓa muku addini fala ta mutunna kada ku yadda ku mutu illa wa antum muslimun illa wa antum muslimun sai face kuna musulmai masu miƙa wuya ga Allah kadai ba waɗansu canwai waɗansu limamai ko waɗansu mutane ba Allah kawai wa qawluhu ta'ala Allah ya sake cewa man yarghabu an millati ibrahim duk wanda ya kyamaci tafarkin annabi ibrahim me tafarkin annabi ibrahim shine ya rayu akan alhanifiyya akan aƙida tsantsa ta bauta wa Allah in qala ibrahimu in qala liqaumihi inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min duni la kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda Allah yayin da annabi Ibrahim ya fita ya yi declaring wa mutanensa mabiyansa ya ce ya ku mutane na mu din nan da wanda suka yi imani da ni inna bura'a minkum mun barranta daga barin ku ku masu bauta gumaka wa bada bainana wa kumul adawatu kuma daga yau din nan gaba da kiyayya wal baghdha'u gaba da kiyayya ta bayyana tsakaninmu da ku yaushe za ta kare gaban tana nan abadan har abada amma yaushe ne ta atta uminu billahi banda kuka saki duk wani kuka rike Allah to nan ne kun zamanto yan uwanmu to haka ake so mutum ya rayu ba wanda ya fada da shirka ya yaki shirka ya tabbatar da tauhidi irin annabi Ibrahim irin annabi Ibrahim ina fata an gane ko ya ta gumaka ya bibbige su ya sassare su aka ce waye wannan aka ce sami ina fata fatan yaskuruhum yuqalu lahu ibrahim wani saurayi ne dama mun je na aibanta su ana ce masa ibrahim shine zai zo ya faffasa allolin nan ya kakkarya su fatu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadu ku kawo shi gaban mutane a masa tambayoyi a an anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim ya ibrahim kai ka mana wannan aika aika da allolinmu yace bal fa'alahu kabiruhum fas'aluhum in kanu yantiqun da rabban su can ban su can gatari a rataye a kafadarsa ku tambaye shi ko kuma ku tambaye su waya musu wannan aika aikan in suna magana za su ba ku amsa suka yi zu saboda batan basira suka je za su tambaye su oh, suka ruga sai suka ja burki sai suka da suka ka san ai ba su magana yace a ce, Allah wadaranku da abin da kuke bauta ma wanda ba sa ji ba sa gani ba sa magana afala ta akil ko baku da hankali ne hmm? da maimakon su kare kansu sai suka ce kai harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'il ku kona shi kawai ku jefa ibrahim a wuta kai ku taimaka wa allolinku in za ku aika suka jefa shi din Allah ce kunna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim har zuwa ƙarshe to wanda ya kyamaci rayuwa akan tauhidi da gaba da shirka da mushrikai to babu shakka bai bi tafarkin annabi ibrahim ba shi yasa a cikin suratu ali imran Allah ke cewa ah, ah, inna aulan nasi bi ibrahima lalladina taba'uhu wa hadha an-nabiyyu wallazina amanu domin yahuda sun ce annabi ibrahim nasu ne kiristoci sun ce ƙarya ne annabi ibrahim nasu ne cikin aya nan ta suratu ali imran sai Allah ce duk ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushriki annabi ibrahim shi baba ba yahude bane shi ko ba kirista bane walakin kana hanifan musliman shi mai tsantsan tauhidi ne da aqida ko kuma mushrikai ne domin ko kuna cewa isa dan allah ne ko yahuda kuna ce uzairu dan allah ne shi kuma hanifan musliman ne wa ma kana minal mushriki waɗanda ma za su yi alfahari su ce annabi ibrahim nasu ne Shi shine inna aulan nasu bi ibrahim lalladina taba wa hadha an-nabiyyu walladina amanu su ne waɗanda suka bi shi sau da kafa wajen tauhidi da yaki da shirka da waɗanda duk suka yi imani da shi da wannan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da magoya bayansa su ne na ibrahim ina fata an gane ko wa ashbahu hadhihi al-usul al-kibar allati hiya usul al-iman da makamantan irin wannan ginshike da ake kokari a dasa mana ginshike da ginshike da menene da harsashi na asalin tauhidi shine ka rike Allah da manzansa kawai karka hada Allah da kowa wannasu an hafi gaflatin sai dai mutane da yawa yau haka sun rafka na gabarin aƙida yanzu za a ce duk kasan nan duk ƙasan nan farillan alwala ake karanta yadda ake alwala a yi sallah a ɗaura aure a yi tafsiri a yi menene kai a tashi da ba za ka ji ana faɗa ba inda ka ji ake faɗa da gaba sai ka fara bayyana aƙida to nan ne za ka ji ana hayaniya aƙida ka taɓo aƙida na shi'a ka taɓo aƙidan jawa. ka taɓo aƙidan kiristoci na cewa isa ɗan allah ne ka taɓo aƙidan sufanci da bauta mawaliyai da biye ma waliyai ka taɓa to nan ne zaka ji a ce kace nace amma da duk duniyar nan ba a magana akan akida alwala kawai da yanda ake sallah da kabli da ba a kowa ya karantar a tashi da ba za ka ji wani na faɗa da wani ba to amma problem din akan akida akan akida kowa yana so in ka zo akida kai shiru a yi magana akan alwala da biyayya wa iyaye kawai a koma gida da ciniki da riba da tawai mudu da halarcinsa da rashin halarcinsa da aure da menene amma kar a tabo aqida wannan shine duk in kaji wani bai bai shi da wani to yawanci akan aqida ne kungiyoyin nan duk da kuke ganin su aqida ne ta bambanta su amma idan muka duba alwala ɗaya ne ai ba matsala ana azumi ma ɗaya ne ake ba matsala in ba na shi'a daban ba sama waɗannan kwata-kwata ma sun fita daga layi wa bi ma'arifatihi ta hanyar sanin aƙida tsantsa aƙida wanda rassanta gaba ɗaya sun bazama a abun nan jijiyoyinta sun bazama gaba ɗaya daga sun kankama sun kubbugo daga alkur'ani da sunnan manzon Allah sai bishiyar ta miƙe haka to sanin irin wannan ya tabayyanu ma'anan ahadisi fi hadhihi al-abwab fi hadha al-bab wa amsali zai saka zai bayyana maka hadisai da suke kan wannan babin wa amma al-insanu alladhi yaqra'uha wa ashbahaha wa huwa aminun mutma'innun an laha la tanalu duk mutumin da yake karanta tsantsan aqida da tauhidi makamantansu to shine amintacce a rayuwar shi ta duniya amma walla in mutum bai bincike in nan bai karatu yanzu sai a shayar da shi wata akida bai sani ba kullun cikin tambele yake wanda bai samu ya tsotsi tsantsan aqida musulunci daga littafin Allah da sunnan manzo Allah ba ya tsotse ta daga ko ina to zaka ganshi kamar mutum ne yake maye ya bugu da giya yake maye ba za ka taba ganshi a tsaye mustaqimi ba kuma irin su ne duk wata in guguwa ta zo take fisdan su duk wanda ya bar littafin Allah da koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to bai da idan iska ta zo bai da wani abin da zai rike ya kafa shi a ƙasa yadda iskan ba za ta iya fuskan shi ba amma idan bai yi riko da littafin Allah da manzonsa ba sallallahu alaihi wasallam to yadda in guguwa ta kada ka ga ledoji a sama tuna yawo wata ledan ta je ta fada cikin wani sako can cikin duwatsu mamala wata ta makale a bishiyoyi can sama masu tsawon gaske wanda ba za ta iya jiro a ƙasa ba to haka in guguwan duniyan nan ta zo haka za ka ga tana fisgan marasa a kida ina tana yake wace irin guguwa wata guguwar dala ko kuɗi idan ta zo guguwar mulki guguwan wani abu dai na hayaniyar samun duniya to za ga tana ɗauka kawai tana yamma Allah ubangiji ya rufa mana asiri a sama mutum shubuha a rikita kwakwalon shi kaga ya bi a sama mutum ka duba duk wannan ɗin shi ne fa za ka ga matashi wai an ɗauke shi wai ya tafi jihadi ina za ka kai ka ji a masallaci zai ya ta ba ko musulmi ne fa babu foundation na aƙida ta ya za a yi aljanna zan shiga kuma shahada zai kuma a masallaci zai ji kuma garuruwan musulmi zai ya'yan musulmi zai yi targeting za a yi haka ko kuma 'yan siyasa su zo su kwashi matasa su zama 'yan daba ba tarbiyya ba aƙida tabbatacciya ɗari biyar za a ba mutum ya yi aika-aika ka ji dubu goma aka bashi aka mai alkawari ba aƙida a aƙidan cewa in kashe rai haramun ne fa ni kan arzikin nan ba Allah bane mai yin shi to in babu irin wannan aƙida tabbatacciya ta yaƙini da yadda da Allah wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi duka min Allah idan da akwai wannan tarbiyya yau ba za ka ga musulmi ya je tonon kabari ba ba za ka ga musulmi ya yi kidnapping din dan uwan shi musulmi ba kuma ya kashe shi kuma ya karbi kuɗi ba za ka ga dan fashi a cikin musulmi ba ba za ka ga mutumin da zai je ya ya ya kona garuruwan musulmi ba saboda akwai aqida ta yi musu amma alwala kawai ayi sallah ba aqida ba zai kai mutum ba ba zai kai mutum ba sallah kawai fa aqida a zuciya ba zai kai ga mutum ba zai kai mutum ba wannan shine yace wa huwa aminu duk wanda ya karanta aqidan nan wanda ta ubbugo daga littafin Allah da sunnan manzo Allah to zaka samu huwa aminu shine amintacce daga duk wani irin aqida gurbatacciya mutma'innun kuma zaka same shi a da ya rasa ta annaha la tanaluhu wannan bacewan ba zai same shi ba zunnaha fi qaumin kanu fabadu afa aminu makara Allah su waɗanda suke waɗannan barnan suke waɗannan abuwa sun aminta ne daga kamun Allah fala ya amanu makara Allah illa khasirun masu makirci ba za su amince daga mai da martanin makircinsu da Allah zai musu ba sai dai mutum alkhasirun da za a yi mutum misali ya zo ya zagina na aisha kuma wai ya je ya kwana lami lafiya har yana mai shari bai estetin wani bala'i da musiba zai zame shi ya la'anci abubakar ya la'anci umar ya la'anci na aisha ya la'anci usman ya la'anci sahaban manzo Allah kuma heka ce wanda aka bashi garanti da cewa ba abinda zai same shi afa aminu Allah ai fala ya amanu makarallahi illa alqaumul khasirun waɗanda suka yi asara su suke saba wa Allah su zo ka ji su kawai abin nan eh, su an natsa kawai to wa zai rungumi irin waɗannan aƙidojin wai har ya zo ya kwanta wai yana jin daɗi kuma yana fata ya mutu a kai wa ya ba shi garanti Allahumma malam yayi addu'a daga ƙarshe ce ya Allah ya Allah inni kan bayyantu ka shaida ni na bayyana wa mutane abin da zan iya na akidun shi'a a cikin littafin nan wa nasahtu kuma nayi nasiha gurgudo fi hada game da wannan kulla muslim kowane musulmi qaddara nafsahu hakka qadariha wanda ya mutunta kanshi wanda ya san darajar kanshi da mutuncin kanshi mu'minan billahi rabban duk musulmin da ya imani da Allah a matsayin rabban shine ubangiji wabil islami dinan da duk wanda ya yadda da musulunci shine tsantsan addini na gaskiya Wabi muhammadin rasulan ya Allah na yi nasiha ga duk musulmin da ya shaida cewa lallai annabi muhammadu shine nabiyyan rasulan fa'ad'in lil haqq allahumma fashhad fa'az'ana lil kuma ya miƙa wuyan shi ga gaskiya Allahumma ya Allah fassarta shaida mawallafin littafin yace ni na iya abin da zan iya yi as'alullah kuma ina roƙon Allah a ɗaya ɓangaren subhanahu tsarkakakken sarki an ya hadiya dallal muslimin ya shiryar da dukkan batattun musulmai wa an yuzhiba anna wa anhumul ba'asa kuma Allah ya tunkuɗe musu ya tunkuɗe mana fushinsa wa an yasrifa anna wa anhum kaidal ka'idin Allah ya kawar da makircin masu makirci daga kanmu da kansu wa an na jami'an kuma Allah ya tabbatar da mu gaba ɗayan mu alal islam akan musuluncin nan babu zamiya babu kaucewa hatta nalqahu har ranar da zamu mutu mu haɗu da Allah wa an yarzuqani al-ikhlasa kuma Allah ya azirta ni da yi don Allah Allah ya azirta ni da ikhlasi wasawab da yi daidai fil qawli wajen magana wal amal da aiki wa an yusliha li niyya ina roƙon Allah ya kyautata niyyata wa zurriyata ya kyautata mun zurriyata wa an yuhsina li al khatima kuma ya kyautata ƙarshe na wa an sharra kulli dhi sharrin kuma Allah ya isa mun ya kare daga sharrin dukkan mai sharri wa an yaghfira li ina roƙon Allah ya gafarta mu wali walidayya da iyayena wa zurriyati da zurriyata wa azwaji da matayena wa mashayikhi da shaihunaina malamaina kai wa jami'al Musulmina da dukkan al'umman musulmi al'ahya rayayyun minhum minha wal mayyitina da matattun gaba daya wa an yakfiyana ina roƙon Allah ya kare ni da musulmai gaba daya sharra khalqihi sharrin duk wata halittan da Allah ya halitta bima sha'a da abinda Allah ya ga shine zai magance mana sharri innahu shi Allah nan da na roƙa da wannan addu'ar huwa sami'u ne kadai mai ji ne mai ji al'alimu kuma masani walhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya ta tabbata ga Allah wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi Muhammad Allah ya daɗin tsira da aminci ga bawansa da ah, manzansa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi da iyalansa gaba ɗaya wa sahbihi da sahabansa ajma'in gaba su wannan almu'allif bayanin mawallafin nan ne abdurrahman ibn sa'ad ash-shatri kuma ya gama rubuta littafin ne ranan ɗaya ga watan bakwai ga watan rajab kenan ina fata an gane ko na shekara ta dubu ɗaya da ɗari da ashirin da da ashirin da biyar shekara nawa kenan shekara sha uku shekara goma sha uku da wallafa wannan littafin sai ce tamma bihamdillah mun gama wannan littafin wato bisa godiyan Allah subhanahu wa so yau mun gama shi nawa yau takwas ga watan rabi'ul awwal wanda ya daidai da takwas ga watan sha biyu na shekara ta dubu biyu da goma yaushe muka fara karanta littafin sha bakwai daidai ga watan bakwai eh,

to shekara ɗaya da rabi kenan da wata bakwai wanda Allah ya tsawaita rayuwarsu kenan ta alhamdulillahi Allah Ubangiji ya sa mu shiryu da abubuwa da muka karanta ya kamata a ce duk wanda ya halicci ya halicci wannan littafi aka sauke shi ya fi kowa sanin akidun shi'a da yadda suke da gubansu ko muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya dawo da su hanya mun karanta ne don kowa ya san abu idan ana cewa kaza kaza kai ka san yadda yake li yahlika man halaka an bayyinatin wa li yahya man hayya an bayyinatin wanda ya halaka ya halaka akan ya sani wanda kuma ya kukuta ya kukuta akan ya sani babu wanda aka zalunta Allah wani ya kare mu ya kare mana ya kare wa al'ummar musulmi da ba su san sharrin wannan akidan da gubanta ba su ma wanda suka fada ciki na san ba su santa har can ciki yadda aka kwakulo komai ba waɗansu sama-sama suka san wannan akida akwai ɗan abiyar yi a sha menene a cikinsu kawai waɗansu ba su sani ba waɗansu daga ƙauyuka ake ɗebo su kawai su zamanto 'yan banga muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya shirye su ya shirye al'ummar musulmi ya dawo da su kan littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raya su akai ya kashe mu akai ya tada mu akai gobe kiyama innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh saboda haka yanzu mun sauke wannan littafin idan mai kowa mai komai ya kai mu ranan karanta shi laraba da alhamis za a zo da menene wani littafi eh hukbatun mina tarih hukbatun mina tarih shi zai kara bayani ne akan me yasa menene asalin gaban su ga sayyidina Umar me asalin gaba da tsananta ga sayyidina Abubakar da Usman menene ne wai suka yi din ma har ake wannan gaban ma da su din zai kara shadin ne da izinin Allah subhanahu wataala mu ji kuma shi suwa suka kashe sun Husaini nan da ake faɗa to za mu karanta daga mutuwan manzon Allah ne kawai zuwa ƙarshen mutuwan sayidina Hussein din kai za a karanta dan wannan period din kawai domin nan ne ake ta tone tonen da ta haddasar da wannan guba Allah ubangiya mana albarka Allah mana albarka Allah yawan musulmi albarka Allah rufa mana asiri duniya da lahira Allah sa mu gama da duniya lafiya Allah ubangiji ya kare mu daga fitinan kabari da azabansa Allah ubangiji ya sanya mu a cikin rahamarsa fi jannatil firdaus maq'ad sidqin inda malikin muqtadir subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh